Wato jama'a barkanmu da zuwa a kan Lifeword Media Ministry. Dan wanku Basiru na samu kai kawo muku wannan lokaci wannan wazi. To, kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka, ina ma roko ne ya jara maka bukata, ya baka zaman lafiya. ya bude maka zuciya ya kuma baka ilimi Allah ya kuma ji muna taushe ya yafa mana zunubanmu kamar yadda muka yafa danwayenmu zunubansu da laifinsu na ma Allah roko ni kuma ya sa muna albarka da zamanmu da abin da muka ci muka yin duka Allah ya yara maka ya sa muna albarka da shi na wannan roko da sunan yesu kristo ne amen To jama'a kamar yadda na fari yau maganan da za mu ji ni, za mu ji maganan wani mutum da ya zama a cikin duniya ga sunan shi Lutu. Si wannan mutum si kanin annabi Ibrahim ne. To muka karanta littafi daga Luke chapter 17 verse 32 ya gwada mana kamar mu yi tuna da matan Lutu. mu yi tuna da matan Lutu. To abin da ya faru, menene ya faru da matan Lutu? Akwai wani lokacin da annabi Ibrahim si da Allah, Allah ya ce masa kaman ka tasi ka tafi a garin na, saboda in sa maka albarka da zamanka. To a wannan lokaci annabi Ibrahim ya kuwa ji maganan Allah ya tashi da iyayensa da kuma da matansa da komin da yake da si si Lutu kuma kanin annabi Ibrahim ne, ya kuwa tafi da si a garin kasa kena A wurin ne suka kai wurin ne Allah ya kuwa sa musu albarka da zamansu. Sai Lutu ko dai Lot ya zo ya te yana zauna tare da mutanen Sodoma and A wannan gari kuma Allah ya kuwa gyara musu bukata, Allah ya kuwa sa musu albarka da zamansu, si da matansu suka suna wannan garin sun yi haifa yara da yawa a wannan gari. Da yaransu kuma suka aure tu suka aure da mutanen Sodoma and Gomorrah. Ya kuwa zama wurin Allah ya ba arziki da yawa a wurin nan. To amma baya lotu ya kuwa manta maganar Allah, si ne bai iya ya yi komi da shi ba. To, saboda mutanen wurin nan da mungun da yake da shi, Allah ya yi fushi da wannan gari. Shi ne Allah ya zo wurin Ibrahim, annabi Ibrahim ya ce masa kama dan zan kone Sodoma gumura ne. Shi kuma annabi Ibrahim ya kuwa tuna kaman da kanin shi yana wurin nan. ya tuna kaman lot yana wannan gari Sina annabi ya ce ma allah kaman so za ka bata mutanen da ke wurin nan ko da mutanen da suke da si wurin da ka bata ne Sina allah ya ce ma annabi kaman ba zan bata su duka ba inda na gin mutanen mai tsoron allah wurin na ba zan bata su ba to shine annabi ya ce ma kaman lot kaman lot ka tashi wurin na ya yi gudu da wannan gari da bayan lot ya ji haka shine lot bai gudu ba shine lot ya ce masu kaman da ina da yara da kuma da kuma su kuma sun aure wannan garin nan shine Allah ya aka malakai ya zo wurin lot ya ce ma lot kaman wannan gari daga yau Allah zai bata wannan gari saboda ka yi guduwa sosai saboda ka tashi in kana da ka san wani ka ce masa kamar su ku gudu tare da juna so sun cira shine iyayensu da kuma yaransu ya ce musu kamar a'a amma wannan lokaci Allah ya ce zai bata wannan gari ne da bayan Lot ya gaya musu haka sai suka dariya kamar a'a menene koyaushe ne Allah ya gaya maka wannan magana ba gaskiya ba ne ba su yarda da abin da Lot ke gaya musu ba saboda haka Allah ya yi fushi da wannan gari sai Allah ya kone wuta Allah ya ce musu su yi gudu ka ce ma Lot kamar ka tashi da matanka da yaranka ka wuce sai Lot ya kuwa tashi da matan shi da yaran shi da kuma komin da yake da shi suka wuce